Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya mabiya wannan tashar makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta cikin yaren Hausa. To ga mai son ya koyi yaren faranse cikin sauƙi, ina roƙonka na Allah da annabi don ka samu wannan bidiyon namu, to ka ƙoƙari ka danna alamar subscribe bayan ka danna subscribe sai ka zo ka dan danna kararrawa bayan ka danna kararrawa sai ka danna all din nan to da zaran mun dura darasi zai iso gare ka insha Allah to kun san ko me da rarrafe yaro ya kan tashi har ya tafiya insha Allah ko yoyin su abubuwa kuna gani ba sa burge ko ku dan yi mana hankuri dan tasha ce bata dade sosai ba amma muna sa ran cewa da yardan Allah komai da komai zai cika cif cif kamar yadda kuke bukata gode to ba tare da bata lokaci ba gashi nan za mu shiga cikin darasi bonsoir mon grand-père bonsoir mon grand-père bonsoir mon grand-père ina wuni kakana Bonsoir, ma grande mère. Bonsoir, ma grande mère. Inaweni kakata. Bonsoir, ma grande mère. Inaweni kakata. Bonsoir, ma grande mère. Inaweni kakata. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon père. Inaweni babana. ina wuni babana bonsoir mon père ina wuni babana akwai bambanci tsakanin baba da babana bonsoir ma mère bonsoir ma mère ina wuni mahaifiyata bonsoir ma mère ina wuni mahaifiyata bonsoir ma mère Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir, mon grand frère. Ina wuni Bonsoir, mon grand frère. Ina wuni Bonsoir, ma grande sœur. Bonsoir, ma grande sœur. Bonsoir, ma grande sœur Inauni yayata? Bonsoir, ma grande sœur. Inauni yayata? Bonsoir, mon petit frère. Bonsoir, mon petit frère. Bonsoir, mon petit frère. Inaweni kanina. Bonsoir, mon petit frère. ina wuni ƙanina akwai ɗan bambanci tsakanin petit da petit akwai ɗan bambanci kaɗan tsakanin petit da petit ana lura ko ga wajen rubutu akwai bambanci bonsoir ma petite sir. bonsoir ma petite sir. ina wuni ƙanwata ina wuni ƙanwata bonsoir ma petite sir. ina wuni ƙanwata bonsoir ma petite sœur ina wani ƙanwata bonsoir ma tante bonsoir ma tante ina wani antina bonsoir ma tante ina antina bonsoir ma tante ina antina to a duka duka yau nan za mu dan dakata to kamar yadda muke gaya muku dai ku dan yi hankuri insha Allahu duk abin da kuke sa ran cewa ya kamata wannan channel ta kawo ko kuma ta sa a yi insha Allahu muna nan shirye za mu to da zaran wannan bidiyon ya burge ka sai ka danna mai like ka zo ka danna subscribe bayan ka danna subscribe sai ka danna ƙararrawa shi zai sa ya ba mu karfin giwa sosai wajen kawo muku darasi sai mun sake haɗuwa